Barka da zuwa El Najal Production Channel. Wani Atil Fawahish ya ce rayuwar da muka yi a jahiliya muna zake ma alfasha. Yana daga cikin tambarin jahiliya rayuwa an koma ruwa a ce maka 'yan maɗigo suna da 'yanci su yi maɗigonsu. 'Yan luwaɗi suna da 'yanci su yi luwaɗinsu. zina ma kowa na da yanci ya je ya yi zinansa ja'afar ya ce wannan rayuwar aka yi a jahiliya jama'a kuna fahimta shine allah ya ce afa hukumar jahiliya ta yabgun yanzu irin waɗannan hukunce hukuncen jahiliya shi kuke so yanzu su dawo muku wani a tilfawahish ya ce muna zakke ma alfasha kowace irin alfasha waɗanda suke so su yi wannan nau'in alfashin su yi wadda suke so su yi wannan su yi wadda suke so su yi wannan su yi kowa a ce abin da ya ga dama ya yi to an kuma jahiliya wa ya akulul ƙawiyu min na ya ce abin da ya faru a jahiliya mai karfi sai ya cinye wadda bayi da karfi ma'ana mai ƙarfi shine jagora ya ci zalin wadda ya fi jama'a mun fahimta yanzu irin wannan kasashen mun kace kana ganin wai yancinka daidai ne da mai kuɗi ba ka yaudari kanka ba ne kace wai yancin ka ɗaya ne da mai mulki ba ka yaudari kanka ba ne yace haka muka rayu a jahiliya ya akulul qawiyyu min na daif mai karfi ya lankwame wadda bayi da karfi ma'ana mai karfi shine mai hukunci mai mulki ko mai dukiya ko mai wata dama shine mai hukunci kun je da jahiliya take ja'far ya ce to irin abin da aka yi a jahiliya kenan shine anan Allah ce zuwan nan rayuwar yanzu wannan hukunce hukuncen kuke so to ka je ka bi duk hukuncin da aka zo da shi idan ba na Allah ba sai ka samu na dauke da irin waɗannan tambelin a cikin sai ka samu na dauke da irin wannan tambelan na farko dai duk lokacin da aka ce al'umma ba wa Allah za ta bauta ba za ta bauta ma wani Allah to bukatar ta ba zai biya ba haka ne ko ba zai biya ba duk wadda ka gan shi duk wadda ka gan shi man sagir ko mala'ika jibril ba zai iya baka aljanna ba ko mala'ika jibril ba zai iya gafarta ma zunubanka ba ko mala'ika jibrilu ba zai iya azurta ka ba domin ba matsayinsa ba ne ka dubi kusanci da yake da shi a wajen allah me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la ta tsuruni kama atsoratin nasara na maryam annabi yace kar ku kambama ni ku daga darajata da matsayina ku yabe ni irin yadda nasara suka kururuta annabi isa dan maryam fa inna ma ana abduhu Yace ce ku sani iyaka ni bawan allah ne Fa faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah manzon allah iya saƙon da hadisin ke nuna maka shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iya matsayin da aka bashi jama'a mun fahimta Allah a ƙur'ani ke cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allahu akbar تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دونه وأن دكوكي كرا كما باين الله Allah ya ce ma yamliku na min kitimir Allah ce ba su da mallakar kowannan farar leda da take lullube da kwallon dabino ba dabinon ba ba kwallon dabinon ba domin shi watakila a iya shuka shi ledar da take lullube da ƙwallon dabinon allah ya ce wala duk duniya ba wadda yake da mallakar wannan don allah in ka je neman bukata a gun wani allah akwai wahala ko ba akwai wahala akwai wahala akwai wahala ma yamliku na min kitimir wannan farar leda da take cikin dabino wadda kai in zaka ci dabinon baka da bukatarsa Allah ce ko kaman wannan ba wadda yake da mallakansa in ba Allah ba in da uhum la yasma'u du'a'akum idan kun roƙe su kun kiraye su Allah ya ce ba da su ji ba saboda itatuwa ne gumaka ne duwatsu ne walau sami'u ko da sun ji ko da suna raye sun ji roƙon jabu lakum Allah ce ba da su biya muku bukata ba Allah sai ce wala yunabbi'uka mithlu kabir ma mai baka labari irin masanin labari to idan aka ce kowa ya bauta ma abin da yake so akwai azabtuwa ko babu domin kowa zai fantsama neman ababansa ne in ma ka je neman aljanna a gun wadda bayi ba da ita in ma ka je neman arziki a gun wadda bayi ba da ita ko ka je neman lafiya a gun wadda bayi ba da ita ko ka je neman wani abu wadda ka je nema a gunsan bayi da shi shin al'umma za ta azabtu ko ba za ta azabtu ba wallahi saboda kauna da soyayya da Allah ke ma bayinsa shirka na a kowa a cikin bayi ya ta manzanni ce a fara wa'azi a dawo da su kana kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an nabiyina mubashirin wa munzirin وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين القرآن الكتاب من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله أكبر فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يتي كان الناس أمة wahidatan mutane suna tafiya akan aƙida da imani da tauhidi tiriyan tiriyan kwatsam sai shirka ya fantsamo cikinsu sai aka fara bautan waɗansu abubuwa ba Allah ba a suratu yunus ya ce wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu waɗansu ya suka faɗa shirka waɗansu suna kan tauhidi Allah ce fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirin take Allah sai ya tada manzanni ya ce a yi ta bishara a yi ta gargaɗi a dawo da mutane kan hanya me yasa saboda in suka ci gaba da tafiya akan shirka sun shiga uku فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق sai ya saukar da littattafai ma waɗannan manzanni da annabawa liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi domin Allah ya yi hukunci tsakaninsu akan abin da suka samu saɓani a kai ma'ana Allah sai saukar da littafi a nuna wa mutane abin da kuke bauta ba Allah ba gashi Allah ya saukar da littafi a littafin ya ce kar a bauta ma kaza da kaza da kaza a kaɗai tashi da bauta shi kaɗai. jama'a mun fahimta shine ma'anar thumma na rusulana tattaran Allah ya ce haka muka dinga aiko manzanni on and on wannan na tafiya wannan ya zo wannan na tafiya kai akwai alkarya ɗaya ma da za a tura manzanni uku a ce ku je ku shiryar da su ba ga asabul karya ba wadrib lakum mathalan ashabal qaryati iz jaa al mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما bi بثالث wannan alkaryan a karon farko manzanni biyu Allah ya aika ya ce su je su kira mutane zuwa ga tauhidi suka karyata manzannin Allah ya ce fa'azzazna bi thalithin sai muka karfafi biyun da manzo na uku duka Allah ya ce aje a shirye su da mutane jama'a muna fahimta saboda daga lokacin da ka kama wata hanya ba ta Allah ba to kana bukatan gudumawan ka saboda ka rayuwar jahiliya ta farko shine a ce ka ɗauki hanyar tarayya ma Allah bauta ma wani tare da Allah barka da zuwa yalna janna production channel ku danna su sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube